G so T sa mata ng ya fara chikin haske mai tsarki Babu tsoro babu dawa Gaskiya tana tafiya mataki mataki Ya fara Kaya yarda da susanne Ya fara hanya bayane Ya fara Allah ya yarda da susanne Kuma munna bir şekara Teşekkara Tutaiska Muriata taşir Bindala yanzu yake ginawa ba zai saili ba a duk harsuna kirairaya satinaraya kalmaraya ya fara Allah ya yarda da su sanne ya fara Ya farallaya yerinde sus anne Kuma munna bir şekara da şekara Wannan shine farawa lokaci yayi komai zai zama tsarki komai zai zama Yafaralara susanne fara hanya bayane Yafaralara yardara susanne Kuma munna bishakara bishakara Kuma munna bishakara bishakara